a ce mun mun tahi da sahi a ce an rike bododi mu iyaka da Niger da Nigeria mu dai mun ji bakin ciki haka nan mun tabbatar da shi wanda ya haka nan shugaba Buhari ya sami nisa haka nan amma ya kamata ga lokacin a shawara da mutane saboda akwai abubuwa da yawa da muka tada su banda kungiyar Union African akwai wannan abu da kira ECOWAS wadda ta bada cewa ya kamata duka 'yan makwabta su zama shiga suna fita ba wani matsala sannan kuma ga wanga abu da lokacin shugaban kasa ya zama to kuma shine champion kinta Muhammadu Isu na Niger na kira zirekaf wadda ta sa a yi kasuwanci tsakanin 'yan kasa da 'yan ƙasa babu wani matsala ko guda amma su sun ba da su bayanuka daga suna ganin kamar kila akwai su abubuwa da kamata a hane ko a tara to a tare to muku gana mu gani ya akwai abin da ya zama to matsala tsakanin Nigeria da Niger ai sai su ba da bayani to an ga wani yunkuri na shugabannin yankin sun aiki da manyan jami'an gwamnati an yi ganawa a cikin yan kwanakin da suka gabata watakila a ganin ka wannan ganawar za ta sayo lamura yi eh, za ta saura lamura saboda an zuwa faɗa mu juna gaskiya an faɗi kamar su 'yan najeriya suna ganin kamar a kone wajejen da wasu abubuwa suna faruwa ba su su gansu gaskiya mu mu da haka dan akwai miya gumma kamar wani bai da biya cikin wannan iyaka akwai kuma kwayoyi da ka biya cikin wannan iyaka ba ma iyaka ta Nijar ba amma mu abinda muka gani mu da matsayin mu na 'yan Nijar ya kamata a zo a ce muna iyakakku abu kaza zana shiga wanda ba mu so to me yasa shi shiga a lokacin akwai custom akwai immigration akwai yan sanda Eh, gabas da yamma kudu da arewa masu kula da wannan aikin kaga aka bari wannan abubuwa na shiga cikin kasar nan har kai yau a yi matsalar da za a rufe iyaka hannu yan Nijar mu ciwo su ma kansu yan kasuwa da al'ummar Nijeriya su ba su ciwo yan kasa aka yi ma ya kamata a zama aina da abubuwa amma bai kamata ba he guda ita najeriya ta ce na rufe kuma sai lokaci ka zan buɗa to in mu nijar mun ce mun rufe mu kaga ba za mu yi haka ba saboda in mu yi haka da muna ganin ko mun tuta mu abokin zaman mu kuma suna ganin cewa kasashen da abun ya shafa ba su ɗauki zancen da muhimmanci ba al'ummomi ne ke kokawa amma a gwamnatance gwamnatanci ba su ɗauki zancen da muhimmanci ba sai da aka ga tsananin sa takwana aka fara kokarin sulhunta da Najeriya ka san shi gwamnati na mamaki wani abu in kana zama tare da mutum kana hirar da shi kana dariya da shi bai faɗa maka yamshi kaniya ba sai ya tada zaka ga abu ya zo kik to sai ka tsaya kai nazari tunda shi wanda haka na yan Najeriya kasar su ta su kai ma kamar shiga kasar Nijar bai da yanci zo Nijeriya dan me kai haka saboda sai ya bari ya zai shi gani kai wani aboki na dan uwata wana me sa kai min hakan ga a ga abin da ya samu kai haka to abin da yasa kai haka nan kaga yayi tun da yanzu ministoci sun zo su wannan zancen to ka tabbatar cewa wani halin kuma za a ganin shugabannin kasa su ma sun zo su zamna su wannan zancen samu cin kai bisa gare shi najeriya ta ce ta rufe iyakokinta amma hakan bai hana 'yan najeriya da ke fama da rikici a zamfara katsinar sokoto ko rikicin boko haram suna ci da tsallaka iyaka suna shigowa a niger ba wasu na ganin cewa da nijar ta dauki mataki ta ce ko alama da watakila najeriya za ta fahimci cewa ita ma abin bai mata daɗi ba ba za mu yi haka nan ba saboda ai ka sai ta duniya ga da ka gani dole in wani in hannu rubi an ce sai mai shi saboda in Nigeria su yaka nan ai bu su yaka nan su ta mu jarba su rihu sun kace bododi saboda akwai abubuwa da ba su da kyau to waɗannan abubuwan da muka san su shaida mana su wani na abubuwan da ba su da kyau damuwa mu san mu mu tare da kanmu wasu na ganin cewa laifin wata kasa ne ya shafi Niger wace kasa da laifi misali wasu na cewa Benin ba Niger ba ta da wata matsala to ka san ni eh, ba ni magana da sunan Benin amma na tabbata dole wata rana sai an zamna a bam da dan kuma da kubewa mai laihi ne a bashi laihi ne dan a gyara gobe mu san mu mai shiga mu san mai fita mu haka nan ga lokacin nan abin zai zai mun alheri to alhaji muhammadu salisu habibu muna godiya sosai na gode kwarai Allah shi mu albarka